Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 25 da 31 da 41 da kuma mita 60. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron wannan tasha ta gidan rediyon VOA Africa kan mita 200.5 a birnin Niamey. kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da Niya da kuma nomad dukkansu a kan zangon fm sannan kuma a kasar ghana ta gidan rediyon alfa a kumasi masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum tare da fatar kun wuni lafiya jummai ali da maryam dauda tare da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Muna da rahotanni guda biyu a kan halin da ake ciki game da yajin aikin da likitoci suka fara. a kan wannan yajin aikin ne kuma muke son jin ra'ayi ko kuma shawarwarinku. Kada kuma ku mance akwai labarin wasanni amma a takaice. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa 'yan gudun hijirar Rohingya sama da 120 sun ƙetare kan iyaka daga jihar Rakhine da ke arewacin ƙasar Myanmar zuwa ƙasar Bangladesh a cikin makonni biyu da suka gabata. Jami'ar yada labaran hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin nahiyar Asiya, Vivian Tan, ita ce ta faɗa wa sashen bamu na murya Amurka cewa 'yan gudun hijirar sun watsu a ƙauyuka. wasu na sansanonin 'yan gudun hijira na share ka zauna a kudu maso gabashin bangladesh yawancinsu kuma na isa wuraren ne cikin mawuyacin hali saboda sun ce sun yi tafiyar kwanaki kuma ba su ci abinci ba tun daga lokacin da suka bar gidajensu wasu kuma ruwa suka sha shi ma ya yi wahalar samu suna cikin mawuyacin yanayi a cewar vivian Ms. Tan ta kuma ce sansanonin 'yan gudun hijira guda biyu a Bangladesh sun cika fiye da kima kuma gashi har yanzu ana samun karuwar 'yan gudun hijirar kullum. Dazu-dazun nan wakilin sashen Hausa a jihar Zamfara, Murtala Faruk Sanyenna ya aiko mana da rahoton cewa an sace wasu jama'an 'yan sanda guda uku daga garin Keta da yammacin jiya. Inda har kawo ya zuwa lokacin hada wannan rahoton ba labarin inda suke. Eh, sunana Halluru Magami. barayi ne suka je keta suka ɗauki o da 'yan sanda guda biyu. Bayan sun dawo suka biyo ta wani ƙauye ana ce mai jangebe suka ratsa garin mashin bakwai ko ina da ubalo da bindigogin suka yi arewa. Mutane na cikin ɗarɗar ba ma garin ba ko ina saboda dai wannan ba shi bane yanzu karo na farko a nan tsakanin daga guso zuwa magami an sha barayi su tara hanya to an shema mutane kudi To ina kwanan zancen sulhun da gwamnatin jihar ta jagoranta a 'yan kwanakin baya wanda ya sa duka 'yan bindiga suka yi alkawarin cewa sun ajiye makamansu. To yanzu malam mutala in tambaye ka a duk duniya ina ne ake sulhu a babbarawo da makami. Duk inda kasar da ake sulhu a duniya sai an anshi makami. Amma an ce an sulhu da mai lahi kuma an bar shi da makami. To kai kana ganin sulhu ya yi. to sai dai duk da yake rundunar 'yan sandan jihar ta musanta cewa an yi awon gaba da dp1 'yan sanda dsp muhammad shehu shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta zamfara wani ƙauye ne ana ce masa keta yana ƙarƙashin kafin division waɗansu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba shine suka yi suka yi attacking na ainihin ɗan sandan da suke duty a wannan outpost din after heavy firing so daga ƙarshen wannan al'amarin ne da muka zo muka discovering din yan sandan mu guda uku babu har yanzu dai bamu yi establishing din ko kidnapping din su aka yi ko abducting nasu ba but kariya ne sannan babu DPO a ciki DPO shine wanda yake tsafe yanzu already ma yana tsafe ainihin yana kula da al'amuran abubuwan da suke zuwa su dawo a ainihin a can gada a dalilin hargitsin jiya din. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. To Allah ya ƙara kiyayewa Murtala. Yanzu kuma bari mu leƙa a ƙasar Lesotho inda jami'an ƙasar suka faɗa a yau talata cewa wasu jami'an soja sun harbe wani babban kwamandan rundunar sojan ƙasar har lahira a wani barikin soja. An kashe General Quintil Makosombo ne a lokacin musayar harbe-harbe da wasu jami'an soja biyu da suka kutsa ofishin shi matsamotsu din a barikin sojan jama'an biyu su ma sun mutu a cewar kamfanin dillancin labarun associated press rundunar sojan litauso ta daɗe tana fama da rikicin siyasar ƙasar da ke kudancin nahiyar afirka rundunar ta jagoranci juyin mulkin da aka yi a shekarar 1986 don hamɓarar da shugaban da ya daɗe a kan mulki a lokacin kuma tana da hannu a wasu matakan siyasa da aka ɗauka a ƙasar ciki har da na juyin mulki da aka yi a shekara ta 2014 da kuma kisan wani tsohon babban hafsan soja da aka yi a shekara ta 2015 jam'iyyar prime minister thomas Tamben ce ta lashe zaben shugaban kasa da aka yi a watan yunin wannan shekara zaben da ya maida shi akan karagan mulki bayan tserewar da ya yi daga ƙasar zuwa afirka ta kudu shekaru uku da suka wuce saboda fargaban za a kashe shi Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauki matakin kawo ƙarshen shirin ba yara waɗanda ba su da takardun zama Amurka su dubu ɗari takwas kariya daga mai da su ƙasashensu na asali amma ya ba majalisar dokokin kasar watanni shida su yi mai yiwuwa idan suna son yaran su ci gaba da zama amurka bayan da iyayensu suka kawo su kasar ba bisa ka'ida ba trump ne ya amince da matakin da ya ɗauka amma sai ya tura wa 'yan jarida a attorney general jeff sessions don ya sanar da canjin manufar mai cike da sarƙaƙiya sessions ne ya kawo ƙarshen amfani da dokar ko kuma umarnin da tsohon shugaban ƙasa barack obama ya ƙaddamar shekaru biyar da suka wuce akan jinkirta mai da yara marasa izinin zama amurka ƙasa su wanda ake kira daka a takaice a ɗan takaitaccen jawabin da ya yi mai cewa an soke shirin daka. Labarin duniya aka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yajin aikin da likitocin da suke horon zama ƙwararru a fannoni daban-daban da ake cewa resident doctors da turanci suka fara yana tasiri a wasu asibitocin da ke Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Kamar yadda abokin aikin Musa Abu Imam Aliyu ya aiko mana da ƙarin bayani. daya daga cikin asibitoci da na ziyarta shine babban asibitin gwarinfa da ke life camp inda na taras da aiki na tafiya babu cikas domin likitoci da suke asibitin baki daya ba su shiga yajin aikin ba babban likitan asibitin dr adebawa ya ce mini likitocinsa duka suna aiki amma idan ina neman ƙarin bayani sai dai in tuntubi ƙungiyar likitoci ko likitocin kansu domin jin dalilin rashin shiga su wannan yajin aiki ina yi kicibis da wata mai jego don jin ko ta samu ganin likita Sunana Lucy ne. To, Madam Lucy na ganki da yara kina fita asibiti, hakin ga likita? Eh, mun gan su. To, an ce suna yajin aiki. Sun gama. Sun gama yajin aikin? Eh, jiya ne sun gama. Sai dai labarin ba haka yake ba asibitin tarayya da ake kira National Hospital da ke nan Abuja. Mai magana da yawun asibitin Dr. Tayo Hastrop ya ce yajin aikin bai hana su ganin masu jinya ba. So it's not a total strike in terms of uh, total done to by all doctors. so services are still being rendered to our patient. Ya ci gaba da cewa da zai fi daɗi da a ce babu yajin aikin duk da haka suna bakin ƙoƙarinsu su. Na shiga cikin asibitin inda na zanta da wata nas da ake kira abin bola kan yajin aikin. Suna ganin eh, masu wanda ba su da lafiya eh. tun da safe akwai wani likita wanda yana gansu. Ba wani Um, serious masala <laughs> akwai wani likita wanda yana gan eh, yanzu ba dama in ba wani likita za mu eh, sami damuwa yanzu akalla masu neman ganin likita suna dakon sa'o'i masu yawa fiye da abin da aka saba gani suna na hawa kin daɗe a nan asibiti yau kwarai da gaske yanzu ina jin na kai kimanin kusan awa biyar to me yasa dadewan ya kai haka yau eh, an ce mana wai likitoci suna yajin aiki consultant ne suke ganin marasa lafiya kuma nan ina jin consultant din su biyu ne kawai dama kin taba zuwa nan ne ko wannan ne zuwan ki na farko na saba zuwa da dadewan yana kai har nawa suna nan gaskiya mutum baya wuce awa ɗaya zai gama ya wuce ita dai kungiyar mai wakilai ko likitoci sama da dubu takwas a duk faɗin kasar suna aiki ne a asibitocin koyarwa na gwamnatin tarayya kimanin tamanin wannan adadi dai bai hada da asibitocin koyarwa na jihohi ba sun shiga wannan yajin aikin ne domin matsa gwamnati ta samar da kayayyakin aiki da kuma biyan su wasu allowance allowance ɗinsu duk ƙoƙarin da na yi domin jin ta bakin ƙungiyar likitoci a wannan rukuni da kuma ministocin kiwon lafiya da na kwadago ya ci tura sahabo imam aliyu sashin hausa na murai amurka daga abuja najeriya mun gode sahabo shi ma wakilin sashin hausa a birnin badan jihar oyo hassan umaru tambuwal ya aiko mana da rahoto akan wannan yajin aikin. Hassan Gareka. na ziyarci asibitin koyarwa UCH da ke Ibadan inda shugaban kungiyar likitoci masu kwarewa resident doctors a turance Dr. Olusegun Olofa ya tabbatar min cewa well, we are on strike because government has uh, refused to implement collective bargaining agreement that uh, we have Dr. Olusogun Olofa ya ce a watan Juli sun baiwa gwamnati kwanaki 21 sun wuce bata kira su ba sun kara ba da kwanaki bakwai gwamnati bata neme su ba a ranar da sun sanar da yajin aiki ne gwamnati ta neme su 'yan kwanaki kaɗan da sun ka wuce. Dr. Olofa ya ce likitoci ne kawai ba a biya cikakken albashi ana biyan sauran ma'aikatan kiwon lafiya a asibitin koyarwa UCH da ke Ibadan cikakken albashinsu saboda haka a biya su albashi albashinsu gaba ɗaya. Haka zalika, na ji ta bakin wani mai kawo marasa lafiya tare da yi musu tafinta a asibitin koyarwa ta UCH da ke Ibadan. Sunana Alhaji Ibrahim Bako. Abin da ya kawo ni ni ne PRO na dukkan Hausawa da suka zo daga arewa da kuma na wanda muke zaune da shi a kurmi. Duk abin da ya same su ne za su nemo. na zo ne kan naji suna yajin aiki in tambayi yajin aikin domin in wasu sun zo don zan kawo su in gaya musu ana yajin aiki to ka sami asibitin ta UCH eh na sami asibitin ta UCH kamar ana rigima amma ba rigima ba ne likitoci ba su aiki saboda yajin aikin ma akwai wasu ma'aikatan lafiya da ke dan kula marasa lafiya ko eh ma'aikatan nurse suna kula da marasa lafiya to ya kuka ji da wannan yajin aikin wallahi wannan yajin aiki ba mu ji daɗin sa ba saboda in an kawo emergency ko hadari saboda saboda wani abu likita zai duba tun da ba likita ya za a yi hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya To a gaishe ka Hassan. Ma sauraro kamar yadda na faɗi tun da farko akan wannan yajin aikin muke son jin ra'ayi ko kuma shawarwarinku an jima kaɗan bayan mun buɗe layukan waya. Akan a buga alamar plus ɗaya biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar biyu shida biyar biyar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To gashi mun sami kira daga jihar Yobe. Salamu alaikum. Wa alaikum salam hajiya. Yawwa. An wuni kalau ko? Alhamdulillah. Ya fama da jama'a. ya kalau. Wallahi ina ta fama tun da nake ban taba kama ku ba kuma na yi farin ciki. A to ba za ka bayyana ra'ayi ba kenan? Ra'ayi na ina fata ko aikin ku yana kyau ina jin daɗi abin da kuke. To mun gode da wannan. mun goda da wannan ra'ayi naka to mun sami kira daga birnin fatakwat salamu alaikum to da alama layin na fatakwat din ya katse to waɗanda a yanzu aka kama tasha muna karɓar ra'ayinku ne akan yajin aiki to salamu alaikum yola wa alaikum salam to muna jinka ka ra'ayina dai ban fahimci a me ake ra'ayin ba to baka fahimta ba malam shi ne ka kira muna karban ra'ayi ne akan yajin aikin da likitoci suke yi na'am to daga yau labarin mai jihar naija salamu alaikum jihar naija kuna ji na to ana dai tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to mun sami kira daga malam shafale nasarawa salamu alaikum assalamu alaikum sunana shafale kafin magaji ya musa a kuma jihar nasarawa malama hajiya jummai barka da aiki hukumar duniya <laughs> barka ka dai shafale to muna jinka <laughs> wallahi hukuma a gaskiya fi billahi ina son fa gwamnatin najeriya fa ta zo ta tsaya fa ta zauna da gindinta ta zauna a yi sulhu da wa'annan mutane na kiwon lafiya a gaskiya fi billahi a najeriya in kana aiki a fannin health a yanzu ba ka gane cewan asalin salari ɗinka salari ɗinka asali baya zuwa sai ka ga in ya zo za a yanke a ce wani haraji a ce maka wani abun nan ba za ka san bezi salari ɗinka ba na biyu za ka ga asibiti gashi ba kayan aiki a asibiti abubuwa ka ga an zo da mara lafiya ana fama abun da za a samu abun da zai ɗauki hoto a duba ciwo a ce ga asalin cuta ba shi a cikin asibiti na uku za ki ga ma'aikata suna nan suna aiki amma an zo wurin biyan kuɗi ana rika samun rauni saboda haka gaskiya fi billahi muna kiran gwamnatin najeriya da allah su zauna da wa'annan mutane a samu a yi sulhu don abin da ya shafi kiwon lafiya ya wuci wasa a wannan kasa na mu najeriya su manya to haka ne mun gode shafale da wannan ra'ayi naka to daga nasarar birni kaduna salamu alaikum Wa alaikum assalam. Da ajiya barka da aiki. Barka ka dai. Ni ra'ayina da nake son bayyana akan gwamnati ne. To muna jin ka game da yajin aikin? Yawa saboda sai eh, game da yajin aiki rashin gwamnati ne saboda gwamnati ba ta jin haƙoƙin mutane yadda ya kamata. Da gwamnati na biyan mutane haƙƙinsu wannan yajin aikin ba zai faru daga sama ne wannan matsalar da ke. To muna fatan gwamnati za ta eh. ji wannan shawara taka me sunan malamin? Yawa na gode daga Eh, malam Musa mai shayi da malamin man karamar hukumar kaciya jihar Kaduna. To mun gode malam Musa. To. Mun gode kwarai kwarai. To ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma muna jin ra'ayinku ne akan yajin aiki da ake da likitoci suka fara. Salamu alaikum Taraba. alaikum salam to muna jin ka eh, kina magana da yani na kura daga takun jihar taraba najeriya to me an ra'ayin kamalan ya haya eh, to ni ra'ayin ne dai ya kun aiki nan da likitoci suke yi su yi haƙuri don gaskiya ma Malam Yahaya kana jin mu ko kuwa layi ya katse? Eh, ina ji nake mu likitocin su na wurin su koma aiki saboda gaskiya yin asibiti akwai marasa lafiya ba likitoci kai damuwa. To Allah ya sa su ji wannan shawara taka su yi haƙurin su koma yajin aiki mun kuma gode da wannan ra'ayi. To ana dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. To mun sami kira daga Bauchin Yakubu. Ya kamata a taimaka a su rika girmama ma'aikata misali na fannin lafiya saboda yanzu gaskiya ana fama da sanyoyi musamman su zazzabi da ciwon ciki da ba shi daga jihar Bauchi a garin Azare. To dawa muke magana. Malam Nasiru sunana Nasiru. To Malam Nasiru mun gode da wannan ra'ayi naka. To masu sauraro ana dai tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To mun samu kira daga birnin Eko. Salamu alaikum. Salamu alaikum salam. Ni ne Ibrahim Samba Gwiwa Soja. To muna jan ka. Shawara ta yi da daga Kiristocin Najeriya. fi suka a haɗin a gwamnati Muhammadu Buhari. Wannan gwamnati Muhammadu Buhari ayyuka a masa yawa. saboda abubuwa ya sun yi yawa a gwamnati naka ya sa abubuwan da suka kasa tuntuni saboda ka ba su yi a tsira wani da insha Allah gari da ta ya kira Ibrahim Samba Guri Ibrahim Lagos To mun gode Malam Ibrahim Allah kuma ya sa sun ji wannan shawara to daga Lagos bari mu yi garin Garo ina fatan na faɗi sunan garin nan daidai salamu alaikum daidai kika faɗa hajiya jummai ali ne mutu barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya da ma'aikatan ku gaba ɗaya da abokan ayyuka to mun gode Allah ya maimaita mana kamar da kika faɗa yau amin amin Allah ya maimaita mana ta baɗin baɗaɗa kamar shekara ɗari da hamsin nan gaba suna na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya to muna jan ka ra'ayinka to ra'ayina gaskiya ne abin da nake kira ga wayannan hukumar lafiya su kaunaci Allah su duba yanayin da ake ciki na rashin lafiya da ake fama da shi wannan magana yajin aiki da za su shi shiga gaskiya ba abu zai kai mu ga mafita ba kuma wannan abu fa kamar taimako ne suke ba laban asibitin nan suna taimako ne dan son Allah su yi hakuri su zauna da gwamnati in akwai yiwuwa a daidaita wannan al'amari domin wallahi hajjajin mai mutane suna cikin halin kakani kayan rashin lafiya da matsalolin rayuwa don haka taimaka al'umma ce ta kasar nan da fatan Allah ya sa a ji wannan shawara ta mu Alhaji Musa Garu ki tashi lafiya. To mun gode da wannan ra'ayi to daga Kaduna bari mu yola. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah a Jummai na ne. Ina gajiya. Alhamdulillah da fata an yi sallah lafiya. Ya ah, alhamdulillah Allah maimaita. Amin ya Allahu. wannan yajin aiki da suke yi da farko dai yana kira ga gwamnati ƙasar najeriya da su yi gaggawa su biya musu bukatunsu da suke nema kuma su likitocin su sani a wannan allah ba su wannan ilimi domin su taimaka wa 'yan uwa ne taimaka wa to mun gode da kuma wannan ra'ayi daga yola muka kawo ƙarshen ɗaukan ko kuma jin ra'ayoyinku a yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu. To yanzu kuma ga wasanni a takaice. kwamfalar kokowar gargajiyar da kungiyar tsofaffin 'yan wasan kokowar nijar ta shirya karkashin shugabancin tsohon sarki bala haruna da nufin karfafa dankon zumunci na ci gaba da gudana a birnin Yamai inda ake fafatawa tsakanin wasu fitattun 'yan kokowa shida da suka hada da Isaka Isaka da Musa Umaru na Doso, sai Tasi Usani da Sule raba gardama na Damagaram, da Idi Shaibu Shirganiya na Tawa, da Ado gawaro na Maradi. A wunin farko da wuni na biyu na wannan kwambala, Isaka Isaka ya kada gardama yayin da Tasi Usani ya kada Shirganiya, sai Musa Umaru ya kada Ado gawaro tasiu sani da sule raba sun yi mutuwar tsaye bayan da suka shafe mintoci 20 suna fafatawa ba tare da yin kaye ba haka kuma isaka isaka ya yi galaba a karawarsa da ado dan gawaro sai musa umaru da ya watsa wa shirganiya kaye a wuni na uku na karshe wato yau talata isaka isaka keke reni da tasiu sani a fannin kwallon kafa kungiyar maina ta nishar na can yanzu haka na karawa da takwararta ta kasar mauritania a birnin agadir na kasar morocco a ci gaba da wasannin musamman da hukumar fifa ta tsara domin zaburar da matasa abin tuni jamhuriyar nijar ta shigo fagen wannan gasa da kafar hagun a sakamakon kashin da ta sha a hannun kasar togo wacce ta yi mata ci biyu da nema a wani yunkurin farfado da tseren kekuna a nan jamhuriyar nijar masu tseren keke na shirin dagawa a yau dinnan daga yamai domin zuwa kasar cote d'ivoire inda za su halarci tseren da ake kira zagayen kasar cote d'ivoire wanne za a fara daga ranar goma ga watan nan na satumba matukan kekuna kimanin biyar ne za su yi kokarin daga tutar nishar a wannan fafatawa da ke tattara wasu kasashen afirka ta yamma a kasar ta cote d'ivoire sule bumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar yanzu kuma ga sharhin murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka. rahoton shirin taimaka ma yara ƙanana da masu juna biyu na hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta usaid ya ƙesa cewa idan hukumar ta yi aiki da abokan aikinta za ta iya ceto rayukan yara miliyan 5,600 da mata 260 a faɗin duniya daga yanzu zuwa shekara ta 2020 musamman idan ta mai da hankali kan inganta tsarin lafiya da zai kawo muhimmin taimakon lafiya ga al'ummar da ba su cancanta ba Tun a cikin shekarar 2012, hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka ta USAID ta koyar da ma'aikatan lafiya miliyan 13,000, a faɗin duniya ta yadda za su kula da ƙananan yara da nuna musu muhimmancin cin abinci mai kyau da gina jiki. Haka kuma hukumar ta ba da magani miliyan 69,500 ga ƙananan yara don magance cututtukan zawo da cutar da take shafar numfashi. USAID ta yi ma yara miliyan 25,300 allurar rigakafin mugayen cututtuka da na rashin kamuwa da cututtukan ta inganta ruwan sha sannan ta taimaki mata miliyan 5.900 haihuwa a asibitoci da jarirai miliyan 6.400 samun kulawa da zaran an haife su bayan wannan hukumar ta usaid tana taimaka ma yara miliyan 12 da abinci mai gina jiki duk shekara a shafinsa na twitter shugaban hukumar usaid mark green ya rubuta a ranar 11 ga watan agustan wannan shekarar cewa bayan irin ayyukan da hukumar ke yi tana kuma tantance take da kudadenta wajen taimakawa abokan tarayya ta su ci gaba sannan ta ba sauran gwamnatoci damar taka tasu rawar da kasar afghanistan ake gane irin ayyukan da hukumar usaid take yi a duniya a can afghanistan usaid ta jima tana aiki da kungiyoyin al'umma wajen koyar da ƙauyukan da ke cikin ƙasar domin kula da uwa da ɗanta tun daga shekarar 2002 taimako daga ƙasar amurka ya taimaka da kuɗin da aka koyar da unguwannin zoma dubu biyu a ƙasar ta afghanistan wanda suke aiki don ceto da uwaye da jariran da aka haifa ɗaya daga cikin unguwar zoma da aka fara koyarwa ita ce pribai hashimi wadda ta ce ilimin da ta samu na aikin unguwar zoman ya canza rayuwarta matuƙa ta ce ya bata damar taimakon mata da ceto rayuwarsu da ta jariran da suka haifa sai dai kuma duk da nasarar da aka samu a ƙasar ta afghanistan mutuwar uwa da jariri yana nan yadda yake a da inda akwai sauran aiki kafin a samu magance shi ƙasar amurka na yabawa da ƙoƙarin da take yi na ba da tallafin kula na lafiya ga miliyoyin mutane da suke buƙatar taimakon da ceto rayukan da take yi ƙasar amurka ta ƙudiri niyyar ci gaba da wannan taimakon da ƙara taimaka ma ƙungiyoyin kula da lafiya na ƙauyuka da birane domin a shawo kan matsalar wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana muku ra'ayin ƙasar amurka wanda kuma ya kamu ga takaitattun labarai To a takaice shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa shine babbar barazanar da duniya ke fuskanta yanzu. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ne ya faɗi hakan a yau Talata. Yana mai gargaɗin cewa ɗaukar matakin tilas matakan tilas za su iya haifar da sakamakon da ba a shirya mawa ba. A yayin da yake magana a harkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya, Antonio Guterres ya ce, dole ne a ɗauki matakin siyasa yin amfani da matakan soja na da matukar muni kuma hawa teburan sulhu zai dogara ne ga bangarorin biyu a cewar guterres ya kara da cewa ba yana kira ba ne ba akan a ɗauki wani mataki ta takamaimai a yau talata kwanaki biyu bayan gwajin makamin nukiliyar da ta yi na baya-baya koriya ta arewa ta ayyana kanta a matsayin kasar da ta mallaki matakan wato makaman nukiliya da bom ɗin atom to allah ya kyauta Ma sauraro sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin ciki har da demokuraɗiyya a yau wanda sahabu Imam Aliyu yake gabatarwa. A halin yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki, mai Ali ke fatar mu kwana lafiya, Allah shi ba mu alherinsa.